لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين me ya hana ka zo mana da mala'iku su yi maka shaida matukar da gaske kake kai annabi ne manzo kuma azaba za ta sauka a kanmu.